safiya ta juma'a da za mu koma karatunmu na littafin ismin muslim wanda darasi biyu kawai muka a cikinsa kafin ramadan ah, in sha Allah za mu dora inda muka tsaya dama a farko farko muke inda ce fablu zikiri ko mun karanta ayoyi بقول قلم الذكر وادعو الله سبحانه وتعالى اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا اذكروا الله ذكرا كثيرا ويقول جل شأنه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل دون القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ونصل أي لما نقام لكما أكن سنة مكتئة دام كان شخصا حديثيكم hadisai da suke magana akan kwalalar zikiri a matsayin mukaddima wasa wannan bangare domin kafin ya fara kawo maka jeri-jeri na addu'o'i da azkar da zikirori shi ne kawo maka kwalalar wannan ibada babba da zana da cikin ibada wadda take kusantar da mutum zuwa ga ubangiji take ƙara maka nutsuwa da kwanciyar hankali bal Allah ma maɗaukaki subhanahu wata'ala ya ambata nutsuwa ana samun ta kawai ta hanyar zikiri haka duk mutumin da damuwa ta dame shi hankalinsa ya tashi kada ya lokacin lokacinsa wani lamari irin ya koma zuwa ga ubangijinsa ubangijinsa mahalicci ya fi kowa sani shi ya fi kowa sani maganin cutarsa da abin da ya dame shi babu mai ɗauke masa shi in ba Allah kuma wannan shukuri da zai rika ji cewa ubangijinsa na tare da shi ba shi da wani magani da ya kai wannan wato magani samun natsuwa a zuciyar ala bi zikrillahi tatma'innu qulub أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الاطمئنان في جميع أحوالنا يتي وقال عليه الصلاة والسلام من لعل صلى الله عليه وسلم يأتي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وتنقسم كما مثال وانديك أنبتا أبنجد ما لم يكن كتونا أكل من أكي نفد وأنه يذكر ربه أنبتو da tunawa duk لفظ cikin lafazin kalmar zikiri da shi wannan min aikin lugha a istilahi da a shar'ance idan an ce zikiri baya nufin kawai kalmomi da za ka ambata ya shafi ibada ce mai faɗi kamar yadda badruddin al'aini a cikin sharhinsa na sahihu bukhari ya zo sharhin wannan hadisi abin da ya ambata cewa ibada ce da ta kunshi al'akwal wal'af'al da kuma attafakkur alƙalbi zikiri akwai na harshe shine ambatan kalmomin da addu'o'i da za ka ambata da kuma kirari da za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ka ambaci sunayensa ka ba shi girmansa kayi tasbihi ka yi kayi tamjidi ka yi tasbiri ka yi tabjili ka yi duk abin da zaka ambata na girmama Allah da kuma ambatan siffofinsa da ya siffantu da su da baki wannan shine zikiri akwai kuma zikiri na gaɓuɓɓen jiki risinar da zaka samu yayin da ka ji maganar Allah ko ka tuno ubangiji da muraqabar da zaka samu a zuciya muraqaba ita ce ka rika jin cewa Allah yana ganin ka ya san me kake duk shigar ka duk fitar ka duk maganar ka duk aikin ka duk tunanin ka komai Allah ya san kuma yayin da zaka aikata wani aiki ka rika ji a jikinka cewa to ga nan sai yana kallon ka wannan shi ma zikiri ne da ka jikin ka kiyaye ayyukan da aka hana ka ka aikata kuma abin da aka umarce ka kaga wannan gaɓin aiki ke shi kuma wannan na zuciya to shine wancan tafakkuri na shigowa da muraqaba da na bada misalin ta a can duk tana dawowa cikin abin da ya shafi wato azzikirul qalbi za ka zikiri duk ana yin sa bil lisan ana yin sa bil fi'li ay bil arkan ana kuma yin sa bil qalbi kamar yadda ta'arifin imani yake abun ahli sunna al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad ko imani bangare ne akwai abin da ke na furucin baki akwai abin da ke na aikin gaɓuɓɓa akwai kuma abin da ke na wato i'tiqadi na zuci duk abin da kake yi a zuciyarka na takawa da tunanin ubangiji da tsoron da dogaro gare shi da haufi da haƙuri da juriya da duk waɗannan abubuwan da da zuci take to duk suna cikin duki da kamar da ibnu hajar ya ambata kuma sauran malamai da suka yi sharhi waɗannan hadisai suna cewa ma'anar dai zikiri shine alqiyamu bil taqwa gaba daya wato ta bangaren da ayyuka da aka umarce ka amra ijabin wa amra istihbabi umarni na wajibi da umarni na mustahabbi da kuma abubuwan da za ka yi cikin duk abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na maganganu ko ayyuka ko kuma wato aikin zuciya Allah ya taimake mu akan wani to misalin wanda yake ambaton ubangiji ay yaqumu bi wajibati wa mustahabbatihi ya aikata duk abubuwan da aka umarce shi kun ganin kenan ana fassara zikirin nan ma da takawa baki ba iya magana kawai ambatan baki bane kamar da na ambata mu harare abin da fatinka da haka wannan zai tsara fahimtar da kai cewa ba kamar yadda wani zai tsammata ba in an ce zikiri shine kawai mutum ya zauna wani Allah Allah Allah ko makamancin wannan wannan na farko dama ba shi ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu kira Allah kiran Allah yana buƙatar ladabi yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar a ikhlasi kada ka yi shi don ka ba wani haushi kada ka yi shi don ka ji yadda wani da har za a zo a cikin shi an sa lafi ka ana wani ana ta yi ana ta yi kawai saboda jama'a su ji ana wannan ibada ce da in aka ɓoye da ta fi lada wani aiki ne da kake son Allah ya tattara maka ladan ba bar wa'azi ba wa'azi shi ne inda dama asali kana idan ka biya wa mutane ka faɗakar da mutane ka ja hankalin su shi ma zikiri sallah ma zikiri amma ka zauna kana ko tasbihin ko sauransu wannan so ake kai ka yi ka amfani kanka domin yana daga cikin ayyukan da farkon su ƙarshen su amfanin kai la ya ta'adda na galiban amfanin da ba koma wajen wani yake ba illa idan mana ta'alima sai idan ya kunshi ilmantarwa to ladan ilmantarwa ne shi mutum zai samu amma in kana aikin zikiri to ka boye shi kamar da Allah madauki ya ambata mana anan ko wadkun rabbaka fi nafsi ko to mace ubangijinka a zuciyar to amma wannan ya nufin duk zikiri a zuciya ake tunda dama zikiri an fasa yake zikiri an kira shi zikiri yana buƙatar harshe harshe kuwa wani zai to amma ba a nufin cewa sanarwa da kuma ko burge mutane ko makamantan irin waɗannan al'amura ballantana wanda ma za a ce yana yi domin wasu su ji haushi waɗanda ko ya yi musu hukunci da cewa ba ka san annabi za ka bari a yi ko hausa da haushi tun daga nan ya ɓata aiki duk wanda zai aiki domin ran wani ya ɓaci tun daga nan aiki ya ɓaci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya shi mu Allah ya arzuta mana da ikhlasi to misali ne dai nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo misalin wanda yake zikiri da kuma wanda baya zikiri to masalul hayy wal mayyit البول الشافئ bambanci da ke tsakanin mai ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah shine irin bambancin da ke tsakanin mai rai da matacce ji misali daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bambancin tsakanin mai rai da wanda ya mutu ai baka bukatar ma ka ce akwai bambanci hadha hayyun yataharrak wa yatafakkar wannan mai rai yana motsi yana tunani yana aikin da yake kusantar da shi zuwa ga ubangiji aiki yana nan yana ci gaba daga gare shi wannan kuma matacce ne ba rai ba motsi ba tunani ba muraƙaba ba kusantar ubangiji ba wani aiki da ke karuwa nasa in ba abin da ya zama sababinsa kafin ya mutu shi ne sadaka jariya da su aiki ya gama tsayawa da haka abin da ya rage shi ne a yi masa hisabi to in dai akwai bambanci kuma lalle akwai to haka bambanci yake tsakanin mai zikirin Allah da wanda ba zikirin Allah mara zikiri sunan sa gafalalle gafalalle ya gafala daga ni'imar Allah ya gafala daga ya gode wa Allah ya gafala daga iktirafi da zunubin duk wannan ya gafala Allah ya tsare mu daga gafala to babban abin da ke ciki dai shine bambanci tsakanin matacce da mai rai to haka bambanci yake tsakanin mai zikiri da mara zikiri wannan lafazin na al'imamun bukari ne lafazin da al'imam muslim ya rawaito shi kuma cewa matsalul baiti ladhi yuzkaru Allah fi misalin gidan da ake ambatan Allah wal baiti ladhi la yuzkaru Allah fihi da kuma gidan da ba a ambatan Allah masalin hayyi wal mayyit to kamar matacce ne da rayayye rayayye da matacce shi ma wannan misalin iri ɗaya ne da bambanci shi ne wannan an na farko a lafazin bukari an ɗora misalin farko ne akan shi mutum wannan kuma akan gidan da kuma idan ka tashi fassarawa sai kai jam'i ka haɗa su da mutumin da da kuma gidan da ake ambatan Allah da mutumin da da kuma gidan da ba a ambatan Allah to kwatan kwatan su shine mutum mai rai da gida mai rai da mutum matacce da gida matacce an a mun? yau za ka duk gidan da ba a zikiri duk gidan da ba a ambatan Allah duk gidan da ya cika da sabon Allah da kayan kalle-kalle da waƙoƙi da shagala da tafo da ayyukan dai da suke nesanta mutum zuwa ga Allah to gida ne matacce kuma shi ne matattarar aljanu aljanu suna son gidan da ba a zikiri da gidan kiɗa da gidan rawa yau da gidan shagala da kallon saɓan Allah da za ga aljanu suna sai ga an ce yau yaron gidan wannan ba lafiya wannan kaza da kaza me aljani ne ya shafe shi a gidan da yake ana ambaton Allah kuwa aljanu miyagu ba ta zuwa su damu mutane haka a sa karatun alkur'ani kowa kuma a koya masa karatu yara a zaunar da su a koya masa yadda za su yi zikirin shiga ban ɗaki zikirin fitowa daga ban ɗaki zikirin kwanciya in za a kwanta a a koya musu yadda za su yi alwala kullum ka tarbiyyantar da ɗanka ya zo zai je kwanta a ce ko maza ka yi alwala ka yi wuturi ka je ka kwanta duk kafin ya zama wajibi a akan sai saba ka gama da tarihi da dora yaro akan tafarki madaidaici insha Allah ta'ala ta bangaren da sababi ya dan kada Allah ta mushe mu kana alaihi salatu wassalam hadisi na biyu ko kan sai mu tsaya manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala unbiukum a'malikum wa azkaha inda malikikum وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورث وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم في وصحبه وانا حديثه الترمذي يروي روتوشي ابن ماجه yana nufin ayyukan da malam albani ya yi a waɗannan littattafai na sunan in ka duba sahih sunan mulmaja da kuma sahih na akilmi riƙa a kan shi ma'ana ne kuma malam yana gaya mana malam albani ya hukunci a kan cewa wannan hadisi sahihi yana cikin hadisai da nake tuna malam abubakar jabir الجزائري allah ya gafarta masa ina yake yawan ambatansu a cikin darussan a kujerarsa a madina in yana darasi kana nesa ma amma ka je wurin kujerarsa ta zauna ba za ka rika biyo a cikin hadisan da yake yawan maimaita sharrin a kowane hadisi don nuna mutane falalar biki da muhimmancin biki kuma wallahi hanya da mutum zai samu jin kusanci zuwa ga Allah ya ji cewa fa na Allah ne Allah yana kulawa da shi wallahi babu abin da ya kai wannan yake ina jin na taɓa baku labarin isar shi malam abubakar da a nan ne ko ba a nan ba yana da cikin mutane da ake da kan salihan bayi mai mutanen kirki ya rasu yau 'yan shekaru kaɗan da suka gabata kafin ya rasu yana ba da labari sababin ma kan ina jin na zama ba ku labari amma ina ko ba a nan ba gidansa yana kusa da gidan malami na supervisor na lokacin da muke rubutu a makaranta to kuma irin zama da ake yi na supervision din a gidansa muke shi ma ne wata ran muka haɗu za mu sai mu sallah kamar a zahar sai mu je mu zauna a gida a wani library sai ta karatu awa ɗaya biyu haka to da muka yi sallar zahar a masallacin unguwa ga gidan malam abubakar jazairi sun an bi ta ba kuma ga gidan shi malamin sai muke tambayar ban ga malam ba a masallaci ne ko shi ba wannan masallaci yake sallah tun daga takawa ɗaya biyu kamar zuwa kofar masallaci ne daga gidansa zuwa masallaci shi ne malamin na su ce ne a yi malam da ya ga aljazairi da ban da sallah a masallacin nan ne na masa yake a tunci da kullum a masallacin wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake in dai yana madina to ba zai salla a masallacin na unguwar mu sai yake ya taba ba mu labari shi malamin nuna wanke biya yake muna zaune da shi wata mu ma mun tambaye shi kar maka Allah da muka yi sallah da kai a masallacin unguwar nan amma yanzu ba ma ganin ka to shi ne duba haka ya gaba su da yawa sai yake biya masa yake cewa wata rana ya yi irin wannan abu ya makara bai tafi harami wato masallacin manzan Allah fara alaihi ya yi sallah sai sallar asuba a masallacin unguwar shi wannan masallacin sosai sai bai dawo ba asuba ba yake a zahar a zahar to da ya komo irin bacci ranar da suka saba yi a can tana can kasar kullum dama bacci ranar sanannen abu da kasa ana bacci ne haka ake bacci ranar a cikin ita yana kwanciya a bacci ranar nan ita wallahi bai daɗe da baccin ba bai daɗe ba baccin na kama shi kawai sai mafarki sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa limaza jahauta na ya abubakar ma'ana ya abubakar me yasa kai nesa da mu a mafarki ya ga manzan Allah manzan Allah yake tambaye ya kai ne kance mu shine bi ma za ja fautana sai yana gama ya fito insha Allah ka shi da sallah a wani wuri ba a masallacin manzan Allah daga ranar shi yake kuma har ya tsufa bayan yi tasawa da kafa tura shi ake a kujera duk salloli biyar din nan sai an kai shi yana da direban sa dama aikin sa kenan kai shi inda akwai damar yin haka kullum har ran da Allah madauke ka jira sai da zaman darasi da yake yi akan kujerar ka sanin ne kujera ta ko shek Usaimin ya zo Madina kujerar sai yake zama shi ma kafin ya rasu in dai har zai zo Madina ziyara to sai sai ya zo ya zauna akan kujerar Malam Abubakar jabir al-jazairi wanda ya rubuta littafin bai wannan min hajjul muslim da ake koyar mana a makarantun nan shine wannan abubakar jabir al-jazairi to shi yake fata tun daga wannan lokacin bai sake wata sallah ko guda ɗaya ba ko kuskure yace wannan abun ma sa shi bai taɓa makara wata sallah ba kuma har ya bar duniya ma'ana har lokacin kai da yake bada labarin to kuma duk wanda suka san shi in ban da kwanciyar asibiti da yi to in dai kana neman sallah daɗe da sai kaga malam abubakar da za a yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk me yasa me ya shiro min wannan wannan hadisi yawan sharrin da yake to kuma amma me yake kai mutum zuwa ga wannan matsayi wallahi ku santa ku banji da nisantar ku ka zama mutumin kirki a ɓoyenka da bayyananka ya zama alaƙarka da Allah ta gaske ba haka kawai kana yi don ka burge mutane da surutu da mai ba a kai in Allah ya tanka a matsayin mutumin kirki za ka ga canjin da za ka ga karka da mu da rayuwar talauci da rayuwar wahala da me duk wannan wani abu ne da in kana tare da Allah dama duniyar ne gidan jarabawa ce haka in ma kana cikin matsaloli na rayuwa duk jarabawa ce ba kai hasarar komai ba in kana tare da Allah ba ka da jarin da ya kai wani Allah san ta lafi mu sai mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum shin bana ba ku labarin ayyukan ku mafi alheri ba wa azkaha inda rabbi inda malikikum kuma waɗanda ayyukan da su ne mafi tsayaki a wurin ku sarki ku sai ke ake nufi ne eh, malik Allah shine malik shi ne malik mamallaki babu abin da ya fita daga mallakarsa kuma sarautarsa tana kan kowane nasa ne abin kuma shi ne ke sarauta shi ke tasarrufi yadda ya ga dama kan komai to wannan aikin shi ya fi kowane aiki tsarki a wurinsa bana ba ku labarin mai wannan wa arfa'iha fi darajatikum kuma a cikin ayyukan ku wanda ya fi ɗaukaka darajar ku a wurin Allah وخير لكم كما أيكم لشيني مثل أيديني جليكم من إنفاق الذهب والغن في لأتكم سير كم بعد في مقل كم كشي كم بتدى كم ميكا دينار بأجر سين الذهب والورق ورق تكسر الراء أكأجي فما ورق الورق أنا مثل أجر طيب. وخير لكم min an talqau aduwakum kai shi ya fi muku a ce kun haɗu da abokan gabanku me kuke fahimta a ma'ana wannan aiki ne ya fi muku fiye da duk ayyukan kaga har sallah da sauransu duk suna don duk suna cikin aikin ku sallah da azumi ko sannan kuma sun ka bi tsarki sai ka ɗaukaka daraja ya fi zakka an fahimta ma'ana wajen kusantar da ku zuwa ga ubangiji sannan kuma ya fi muku a ce kun haɗu da ubangiji ya fi mai a ai kun haɗu da abokan gaba ya fi mai gina ya fi jihadi ya fi jihadi fatabrubu a anaqahum har ya zama in kun haɗu da su din ku kashe su wa yabribu a anaqahum kuma su ma su kashe ma'ana kenan har ya fi jihadi ya fi shahada kuma ba ba yawwa ya fi shahada qalu sai suka ce ya rasulullah ai ko lalle muna so mu ji wannan aiki ne wannan amsar kawai sai ke zikrullah ta'ala ambatan Allah ambatan Allah to duk ya ko wannan ayyuka wajen matsayi da zaka samu da kusanci da zaka samu ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sai na gama wanke a nan sai darasin mu na gaba sai mu tashi a hadisi قدسي wadda malam ya kawo mana shi bayan wannan hadisi Allah muke roƙo ya arzuta mu da zikirin ya arzuta mu da kusantarsa da samun babban matsayi a fadar Allah subhanahu ta'ala ya ba mu tofiki da zama abin da muke yi na aiki ya fi abin da muke na surutu Allah ya ba mu tofiki ya zama mun zama cikin salihan bayansa mutanen kwarai waɗanda cikin su da bayyanansu duka suna tare da ubangiji Allah ba mu tofiki wajen yawan zikirin Allah zikiri da baki zikiri da aiki da gaɓuɓɓen jiki zikiri kuma da zuci Allah tsare mu daga kowane sharri ya Allah muna roƙonka kamar kowane shi muke roƙo duk wanda ke zaune tare da mu a wannan wuri ya Allah kai masa albarka Allah ka taimake shi akan ayyukansa ka taimake shi akan wannan addini ya zama cewa akan sai rayu har zuwa ƙarshen rayuwarsa Allah ka sa mana albarka a ƴaƴanmu Allah ka kare su Allah ka arzuta su da takawa Allah ka dora su akan tafarki Allah ka kada ka lalata su Allah ka taimake su a darussa da karatuttuka da suke yi kuma dukkan abin da suka sa a gaban su na alheri Allah ka ba su tawfiki Allah ka nisanta su daga dukkan saban Allah Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu Allah ka taimaki shugabannin mu akan abin da yake shine daidai kuma ka dora su akan tafarki madaidaici Allah kuma ka shirya mana su Allah mu ma ka shirya da mu ya Allah ka biya kowa bukatunsa na alheri duk wanda ke cikin wata damuwa Allah ka yaye masa mata da ke cikin gidaje masu bukatar addu'o'i akan abubuwa da dama ya Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka tsare su ka ba su zaman lafiya da mazajensu ka shirya musu ƴaƴansu ka dora su akan tafarki ya Allah ka shirya samarinmu ka dawo da su kan hanya Allah ka nesanta su daga ƙin sallah da suke yi Allah ka dawo da su masallatai Allah ka raba su da filayen kwallon kafa da dukkan abin da ake na ɓata lokaci Allah ka mai da su wurin salihan bayi wurin da Allah maɗauki za ka tsarkake musu zukatansu